Assalamu alaikum masu mu Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kukar kar kaɗa kunnuwanku, wanda tashar Al'ajabi TV ta ɗau nauyin kawo muku shi, wanda ni na kuɗan Salma nake jagorantar shirin a halin yanzu nake cewa please sabbin zuwa cikin channel ɗinmu su danna mana subscribe sannan su danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan kada a manta da comment like suna kara mana karfin gwiwa kullum da koyaushe. To masu saurare na sai ku mu ɗaura daga inda muka tsaya idan ba ku manta ba a littafin baya mun dakata ne a daidai inda Da kira aka cusa Nasirim cikin mota sai ihun a farta ta je gun mama da Kamal take wallahi ba su ne ba, sun ɗaukar wa kansu ne don su kubutar da ni haka dai aka ja ta aka sata cikin mota. Allah sarki sai kuma ɗaura kai tsaye. Three Brothers House, Big Problem House kenan. Dadi daga kotu bai zo gida ba sai test da ya tura wa Hajja na ya wuce jidda kawai wajen Abbu. Momi zaune ta rabka uban tagumi duk wanda suke zuwa murna ko na ce jaje ba a bari suna shiga ciki in ba na jiki sosai irin su Dr. Hafsat ba kuka take sosai Ta yi ta shawo kan Nasirim amma ta kasa to yanzu duk ranar da ta ji ta samu labarin abin da Nasir ya mata za ta ce gwara na Kamal kenan gashi dole Nasirim ta san hakan tunda magana ya bazu ko ina kuma dama Kamal ne ya baza a fili ta sake cewa Allah ya isa Nasir Nasirim da Dan shege Aiman ne ya shigo shi da Aliyu. Bayan sun gaisa da Momi, Momi ta ce Aiman, Aliyu Allah Ubangiji ya muku albarka ya sa ku fi haka. Ku ne kuka zame min komai, kuka tsaya min da neman lauya a lokacin da kowa ya guje mu. Aliyu ya ce a'a Momi, ai duk wannan aikin Nasir da Hajja ne. Shi ya tsaya muku. Momi Nasir ya sha wahala sosai. Nasir ne ya saka aka taimaka wa Nasirim a sanda take gidan prison. Hajja ita ta fara gano waye Kamal. Hajja ita ce ta katse sa mummy ta da cewa Aiman idan kana son farin ciki na kar ka sake min maganar Nasir yanzu ni neman da zan masa na shiga kotu ne zan maka sa a kotu duk abin da ya min wallahi ba zan yafe masa ba Hajji da take shigowa ne tace ce, Ni ma za mu yi zaman kotu da ke ki nemo min jika na, idan ya zo gida sai ki maka sa a kotu. Allah ya Allah ya bawa mai sa'a sa'a. Yo, mu a gwada mana kotu? Kotun sukutun na haife ehe. Dariya Aiman ya yi ya ce, Kai hajjar mu, Allah ya bar mana ke, wato ke ba alkalin ba ma kotun sukutum kika haifa, yau ai gaskiya ne, Aimanu, ya za ta koran min jika kuma ta zo tana wani cewa ita za ta kai shi kotu, ai ga hanyar kotun. Ta kare shi maganar tana zama a kasa, sun koyar da kai momi ta yi, Dr. Hafsat ta ce hajja, muna godiya sosai da kokarinki, Allah ya kare lafiya da nisan kwana. Aiman ya kalli momi ya ci gaba Mommy, ki yarda da Nasir, shi yayi komai. Kin ga da farko Hajja ce ta gano komai. Hajja ta ce, ai ita bata ma san me take ba. Yau, ai da na biyo wa fanna da duk zuri'ata bata tarishin su Aisha za ta yi ba. ‘Yar matan nan ga ta dai mutum a fuska, mai rai yana kallo ni mai ro. Dr. Hafsat ta ce, Hajja, to ya aka yi kika gano ta? Um, ai tun ran da na ce sai na haɗa auren Izza da Haruna, na ga murna a tattare da ita, kuma abin da ya fi ɗaure min kai yadda Nasirim ta ci gaba da haukan ba ta so amma Aisha shiru kake ji ba ta ce komai ba bayan Nasirim maganan ta kaɗai take ji da kaina na kira Aisha na ce ta wa Nasirim hakuri a yi abin nan yarinyar nan Izza tana da biyayya kuma wallahi tana matukar son Haruna tun tana takaba na gano hakan har mafarkinsa take duk ina sane to kawai dan dan jika ta ce a gidan sai na zama mai son kai bayan Allah ya ce kai taimako a inda kake da ikon yi musamman ma sunnan manzon Allah ba lada zan samu ba amma Aisha da alamun ma ziga Nasirim take daga nan na gano sai abin da ya sa zargi na ya sake karuwa kuma ranan da Haruna ya mutu Nasir ya zo yake gaya min shi fa yana tunanin ba nasirim bace ta yi kisan shi ya san duk wanda ya kisan shi ya san duk wanda ya kisan akwai abin da yake son kuma ganin bayan Nasirim yake son yi Shi shine yayi kisan akan gaban furcinta nace masa to wa kake zargi kai tsaye ce Kamal tare da bani hujjoji da misalai sai ya ce in dai da gaske Kamal ne to Hajja ba makawa akan dukiya zai yi hakan dan Kamal barawo ne sosai ba shi da amana ba ma ganin daidai a aikinsa kawai muna kyale shi ne saboda ai ya fi wani abun duniya a wajenmu musamman ma idan Kamal ya tara dukiya mai zai yi da su ba Three Brothers zai kawo ba zuba masa ido muka yi yasa yana yanda yake so gaskiya Hajja ina mugun zargin sa da ɓoyayyen hali yanzu yanzu dai na saka an saka CCTV na ɓoye da farko dole sai mun sako dadi a binciken kuma abin da nake so da ke ki nuna ba kya goyon bayan Nasirim da Momi ki dage a kai abun kotu sannan ki tunzura momi ta faɗi wani abun sai kawai dadi ya saki momi kin ga idan shi yake yi idan aka saki momi jikinsa zai yi sanyi idan dan dukiyar momi yake yi za mu gane to dai haka aka yi kuma yana kunna CCTV ɗin ina ganin duk munafurcin da Aisha da ɗanta da suke kulawa sati uku da rasuwarsu a Garif Humaira ta zo min da kuka tana ce min wai Kamal ne ya yi kisan kayanta ya saka ya yi kisan ga su nan yanzu fa'iza ma'aikin fa'iza mai aikinta ta fito da su a nan muka sake tabbatarwa Nasir ya ce ta koma ta yi zamanta kamar ba ta gani ba komai ya zo karshe, amma shaida muke so dumu-dumu a nan Nasir ya ce to mu ma hujja mu rike ta masu tunani ta hanyar amfani da furucin momi mu ce ta baki guba a gefe ɗaya a saka guban aka bani na ci gefen da guban gefen da ba guban sannan na gauraya na fara birgima ai kun ga yanda hankalin Kamal da uwar ya tashi suka fara tunanin ba su kaɗai bane masu kulle kullen kuma kun ga ita fanna ta tsira da ba mu yi saurin amfani da furucin nata ba su za su yi da shi kuma ni za su kashe a lokacin tunda ni ce fanna ta yi wa furuci a kaina Nasir da iyawansa da basiransa sai da ya bi diddigi ya kawo wani babban malami mai suna Malam Kaura ashe boka ne shi yake koya musu komai ashe tun Aisha tana budurwa take aiki akan gidan nan ta yi ta'asa sosai amma mun rufa wa malamin asiri tunda ya mana alkawarin ya tuba yana da yaran yana da yara shine Nasir yace mu rufa masa asiri mummy tace kenan ko kuka sa Barira aikin kenan eh mu ne muka saka ta amma daga baya ta zama abin farautar su don su samu wanda ya saka ta aikin sai da Nasiru ya sa aka ɗauke ta a gidan ko Dr. Hafsat ma da gangan ya saka aka kulle ta duk danya ya ba ta kariya don sun yi niyyar hallaka ta saboda ta san komai na fanna shi ma baba Nasiru aini na sa aka fita da shi dama Nasir ya gaya min baban fanna ne amma idan suka gano za su iya illata shi saboda magajin momi ita kuma fanna ta kwashe ta gaya wa kamal shine babba shine babanta shi kuma dan hauka a ranan ya zo kashe baba nasiru wanda a ɗaukansa mahaukaci ne bayan ya warke ras kuma idan baki manta ba ai na shigo a ranan ni da yaron alkali har na ce na canja karin na canza karan ai bayan nan na shigo na ce wa baba Nasiru kar ya yi bacci zai iya yin bako cikin dare kuma yanda na zarga din hakan ne Kamal ya zo kashe sa amma aikinmu daga ƙarshe ya so ya ɓaci saboda rashin Nasir karfin addu'a ne kawai ya sa aka samu nasara fanna kina da saurin yarda yanzu gashi mun rasa Nasir an yi neman duniya ba a gan shi ba burina yanzu na ga Nasir sai mu ɗauke shi mu je wajen kakarsa Emeka mu je Maiduguri mu san asalin Nasiru shi ma Dr. Hafsat ta ce Hajja Allah ya taimaka yanzu ba inda aka samu labarin Nasir? Hajja ta nuna Aliyu da Aiman ta ce kin ga agun wanda nake jin labarin nema. Aiman ya ce wallahi momi babu labarinsa amma muna nan muna bincikawa insha Allahu za a gansa. Kotu ta yanke wa baban iza hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa kwararrun hujja da iza ta gabatar. Shi kan bai yi mutuwar Salihai ba dan Ashar yake ta kura yake ta kutsawa iza har ya cika. Allah ka san ƙarshen kalmarmu a duniya ya zama kalmatu shahada ne Allah ka cikanta aikinmu na alkhairi ya rinjaye sharrinmu duniya da lahira duniya cike take tab da ruɗu washe gari ɗan aike ya zo daga prison wai mama tana son magana da duk 'yan gidan kafin a rataye ta da kyar abbati ya lallaɓa dadi ya yarda zai zo haka umma da hajja da momi ma da kyar ya shawo kansu prison mama zubewa ta yi a gabansu cikin kuka ta ce abdulmajid gobe za a rataye ni gobe zan mutu yafiyarka nake bukata duk da ban cancanci hakan ba na cuce ka na cuci rayuwarka na cuci rayuwar duk familin ku ba don komai ba sai don san zuciya da hasada da na gina zuciyata da shi a tunanina zan cire ba hakan na gina zuciyar tilon ɗana da shi sai yanzu na gane duk wani mai bin boka da malaman tsubbuto burinsa baya taɓa cika duk inda ka toshe wani ɓangare to wani zai ɓalle Lallai gina zuciya da tsoron Allah ya fi komai riba yanzu kam na yarda babu mai yi sai Allah shi yake yaye matsala kamar yadda Nasirim ta ji tsoron Allah gashi Allah ya fitar da ita Abdulmajid farkon hasada da nayi akan dan uwanka ne Abdul Samad tun kuna zuwa zance wajen nan wajena na gano dukiyar gidan duk nasa ne daga nan na juya na ce shi nake so babu juyin da boka na bai yi ba yace ce sam ba aure tsakaninmu shine na hakura na aure ka ko da na zo gidan na ga yadda Halima ta fi kowa iko Hajja ta fi santa shi ma na gaya wa Kaura ya ce zai min maganinta za ta mutu a haifar fari lokacin Kaura gidan yake zuwa da sunan direban gidan yaya mai ne aiko shi take na. ashe Halima ta ji duk wannan maganan da muka yi da Kaura amma Kaura ya mata barazana da idan ta faɗa zai kashe ta kuma ya kashe ya kuma ya kashe mahaukacin ubanta wannan shine dalilin da yasa Halima ta ba wa fanna ɗanta shine dalilin da yasa ta san za ta mutu a haifuwa sai ga shi ni da nayi dalilin tafiyarta lahira amma ni ma a haifuwar farin aka cire min mahaifa duk inda na yi mugunta to sai ni ma na ga ba daidai ba nayi abu dan Nasir ya zama ɗan iska mashayi wanda ba zai amfani kansa da wani ba ta wani gun nayi nasara ta wani gun ban yi ba ya shafe ɗan shegen ya zama mashayin amma nima ma sai gashi nawa ya zama hakan yanzu kamal ma yana da yar shege nayi nayi Nasirim ta zama yar iska karuwa ta yadda mutumin kirki ba zai aure ta ba abin ya gagara sai ranar auren ta kaura ya bani babban dama Kamal ya saka wa Nasir maganin karfin sha'awa ya kus da sauri momi ta ce dakata Aisha ya isa ta kalli Abbati ta ce Abbati ka fita da Nasirim ka kai ta gida ka dawo Nasirim tana kuka tana cewa mama ki karasa amma Abbati ya jata suka fita bayan sun fita Hajji ta ce ai da bari kika yi ta ji komai da ba za ta zargi Nasir ba har yaushe za mu ci gaba da ɓoye mata wannan babban al'amarin da dole sai ta ji koman daren daɗewa gwara ta ji tun yanzu ta hada ciwon duka ta cinye su mama ta ci gaba kamar Nasa ya saka masa maganin karfin sha'awa don dama mun gano ba macen da Nasir yake so fiye da Nasirim. Muna saka maganin kafin muna saka maganin karfin sha'awa kuma sai muka yi sa'a shi din shedan ya kawata masa Nasirim. Abin ya sauka akanta duk yanda muka yi da Nasir asiri baya kama shi har ita Nasirim har fanna kaura ya ce suna da karfi suna da karfin jini da addu'a ba sa sake da addu'a asiri ko ya kama su baya tasiri a kansu nayi asiri dan kar Nasirim ta yi haifuwa da yawa sai gashi Humaira matar ɗana ta tsaya ta tsaya a ɗan ɗaya duk wani aikin boka karya ne tasirinsa kaɗan ne sai jiya da yau na yi dogon tunani sannan mai bin boka kullum cikin zargi da ruɗani yake sannan Allah yana ɗauke masa kwarjini ta yadda mutane ba za su ga ba za su na ganin kamalarsa ba so da yawa Nasirim tana min nasiha da cewa mama ki rinka yawaita salatin annabi yana kara wa mutum kwarjini To mai bin bokaye kuma kwarjininsa yana dishewa. Duk sai da na makara na gano hakan. Ina ma ina da daman kare rayuwa, da na gyara kuskure na na cuci kaina, na cuci rayuwar ɗana. Kullum ina burin na wuni kullum ina burin na wani ya lalace duk yaran gidan ba wanda ban yi wa asiri ba amma yanzu gashi ni na ɗan zai yi zaman gidan prison na shekara ashirin da biyar rabin rayuwarsa zai cinye ta a gidan yari don Allah ku yafe min Dr. Fanna ke da mijina sai Hajiya Amina da mijinta sun fi kowa ɗaukan ciwo don suna ɗansu na fari na kashe musu Hajiya Amina ba ni da bakin neman yafiyarki ko ya kamata ku fara yafe min wallahi rabin rabin abin da na yi a gidan ban faɗa ba don wani ma idan kuka je tsine min za ku yi don Allah ku yafe min Hajja ta ce Allah ya yafe miki mu ma muna neman yafiyar Allah duk suka ce sun yafe mata dalilin kukan da take yi sosai kamar za ta cire ranta haka suka tafi suka bar ta washe gari haka aka rataye mama kuka dai yan uwanta da su hajja sun shata don ko da za a rataye ta ba abin da take ambato sai kalman shahada tana yi tana kiran sunayen mutane tana kiran sunan mutanen mutanen brothers ɗaya bayan ɗaya tana cewa ku yafe min Allah sarki Zara ta sha kuka don ita mama ta sani a uwa Nasirin momi hana ta fitowa wajen zaman makoki ta yi don tana tsoron kar Nasirin ta ji gaskiyar lamarin a kan su Koflan daga karshe dai Dr. Hafsat ta ɗauke ta zuwa gidanta ba ta dawo ba sai bayan sati biyu. A ranar kuma su dadi suka zo Allah sarki abu dama an ce jinya lokaci ɗaya yake shigar mutum sauki sai a hankali amma yana magana sannan idan ya dafa kafaɗar mutum yana ɗan iya ɗaga kafarsa abinka da naira har injin ɗin gasa jikin da dokto aka haɗo su da shi wanda zai rinka masa gashin kashin bayan sati hajja ta tara su dukkaninsu har da baba nasiru banda nasirim da ta aure ɗaki kullum kuka ita tunda ta zo ji take kamar za a ce mata ga grief nan ya zo haka take je gyaran murya ta ta ce ina fatan dai kowa yana ci gaba da addu'a Allah ya bayyana Nasir ko duk suka amsa da e to yayi kyau Allah ya bayyana shi da farko dai Abdulmajid kai nake son ka karɓo wa Humaira takardun sakinta don babana ya ce nan duniya ba zai saki matarsa ba ni ma zuwa na prison ya yi uku amma ya kiya bani dadi ya ce insha Allahu zai bada Hajji ta ce sai abu na uku a buɗe kamfani a fara aiki kamar yadda aka saba dadi ya ce ai Hajji ne kam ba wani abin da na sani game da business ga Abbati nan shi zai ci gaba kafin Allah ya bayyana Nasir Hajji ta kalli Abbati ta ce Adamu me yasa ba a buɗe kamfani ba ajiyar zuciya ya sauke ya ce hajja ya zan yi ta ina zan fara aikin aiban da kamal da agrib da nasir ma yana musu yawa balle ni ɗaya yanzu shikenan yan uwa duk hudu ba sa nan hajja ta ina zan fara da wani ƙasa zan fara Hajja ta ce aliyu yana dubai zai nemi ma'aikatan da suka dace aiman yana amerika shi ma zai nemi ma'aikata kaga kai cana ya kamata ka fuskanta tunda nan dai akwai Mosin zai kula, shi ma ya nemi ma'aikata, sannan ita ma Fanna za ta koma bakin aikinta. Izza da Humaira da Nasirim duk za su taimaka mata, duk da suna aikinsu na lauya. Hakan ba zai hana su aikin gida ba, ni ba don sun ce sai sun yi wa kasarmu aiki ba ma, ban ga abin wahalar da kai ba. Cikin karayar murya Abbati ya ce shi kenan hajja, amma Mosin zan tura canan. Ai a nan Najeriya zan yi aikina tun da gida ba yaro babba hajji ta ce to Allah ya yi albarka sai batu na gaba wai mutanen gidan matar da zaka aura sun ce tun da ka fasa aure a je a ɗauki kayan haka ne eh hajja na samu wata wanda ta mun ne fiye da wancan amma ai kaya na ce na bar musu hajji ta ce wace ce ka samu har ka canja nabilan taka da ka kwallafa wa rai murmushi yana so sake ya ce za santa ai yar gida ce ma hajji ta ce gidan three brothers nan abba ta gyaɗa mata kai yayi Salati Hajiya ta shiga ita ce idan Izza ko Nasirim kake nufi, kake nufi ma to kwalelanka su matan manya ne. Abbati sai da ya tashi ya je tsakiyar falon ya juyo ya ce Hajiya, ni kuma a zanin goyo nake ko? Yayi maganar yana fita da gudu kamar wani yaro. Hajiya ta ce, ashe rikici bai kare ba ni Maryama Abdulrahman ku yi min maganin matsalar nan. Ku ji ni da shegen ɗa, ku ji ni da yaro da shegen ka rabani A can ko ɗaya ɓangaren Nasir, Dokta ya kalli Nasir ya ce, Muhammad, za mu ɗauki hotonka, mu watsa a media saboda a samu kuɗin da za a maka aikin nan. Idan wannan kafar taka ta sake kwanaki uku, wallahi sai dai a yanke ta. Ai, kana jin yadda yake wari ko? Hannunka dai normal ya ɗauro, amma kafa akwai matsala, kuma kuɗi ake bukata. Yanzu ka ga kuɗin asibiti ma ba a biya ba, balle ma'aikata. Cikin dauriya da haɗe fuska Nasir ya ce, Dokto, na ce a yanke min zan fi son haka amma kada a yaɗa ni a midiya shi ma dokton cikin ɓacin ran cikin ɓacin rai da kosawa da taurin kai irin na Nasir ya ce saboda kai ɗin mai laifi ne ba ka son a yaɗa ka a duniya saboda duniya ta ganka to na gaji zan saka a fitar da kai a watsar a titi mun gaji da wannan warin da kake mana a nan ya kare shi maganar yana kiran ma'aikatan da su zo su fita da shi a cikin prison Cikin kuka Kamal ya ce dadi idan sakin Humaira zai saka farin ciki shikenan na sake ta amma dadi wallahi san Humaira da san Humaira zan mutu cikin kankanin lokaci. Wani wahalallen santa ya shige ni. Dadi ya kalle shi cikin wani irin tausayi irin na da da mahaifi. Ya ce Kamaluddin na yafe maka. Ina faɗan Allah ya baka shekarun da zaka da za ka yi ka fita a wannan gida ka samu mata wanda tafi Humaira kuma ka gyara zaman takewarka cikin kuka ta ce Amin cikin kuka ya ce amin dadi na gode amma dadi ko ka san Agrif bai mutu ba? Dadi ya aiko min da wasika. Dadi tabbas wasikar rubutun Agrif ne. Ko ina cikin bacci dadi aka tashe ni zan shaida writing ɗinsa. Dadi wallahi yana nan a raye wallahi bai mutu ba kaga wasikan ya kare shi maganar yana miƙa wa dadi wasikar. Dadi karɓa ya fara kantawa, har ya gama ya miƙa masa ya ce to yanzu kai yarda kai da wannan wasikar kenan dadi na yarda ai ka ji abin da ya ce kuma dadi abin da ya sa ni ma na tabbatar da bai mutum ba ranan da ake wankansa da idona na ga ɗan yatsarsa ya motsa na yi sauri na danne don kar mutane su gani dama kuma mama ta ce so biyu tana caka masa wukan yana riƙe wukan bai shige shi sosai ba kuma sannan dadi da muka je makabarta a gaban idon kowa aka binne kwafulan. da fayyad amma a grip kai da abu kuka ce a watse kuma na ga shigowar motar asibiti cikin makabartar bayan fitan motan ba jimawa kuma kuka fito kai da abu da baba suleiman da baba hamza washe gari da na koma makabartan zan yi shaida a kan kabarinsu sai na ga wanda aka tona don a sa a grip ɗanyen kasa ne bai bushe kamar na sufayyad ba na tambayi mai gadin na ce ya aka yi wannan ɗan uwan nawa ka san har yanzu ɗanye ya ce min wai ai yanzu aka kawo ta yanzu aka kawo wata kuma mace ce ni dai na sa shaida na bar wajen duk lokacin ban ɗauki abin ban ɗauki abin da muhimmanci ba duk da na ga kafarsa ta motsa amma tunda an binne sa ai zai mutu a cikin rami sai yanzu da ya aiko min na tabbatar bai mutu ba dadi ya ce habubakar ba na son sake jin wannan a bakinka ko a grif bai mutu ba ai uwarka ta kashe kaltum da fayyad kuma ka rikewa a grief amana kamar yadda ya ce idan ka sake wannan maganar ya fito ban yafi maka ba dadi zan rike amanan dan uwana ba zan gaya wa kowa ba amma dan Allah ka san inda a grief yake dadi yace, idan na san inda yake menene dadi kira min shi zaka yi ina da abin da zan gaya masa dan Allah dadi Kallon sa dadi yayi sosai ya girgiza kai ya ban san inda yake ba sai wani lokacin ka kula da kanka na sa an ɗauke maka duk wani wahala don haka kana da lokacin ibada ka yi ta istighfari da karatun alkur'ani hannun dadi ya rike kam yana girgiza kai shi ma dadi bai san san da hawaye ya sararo masa ba a hankali ya ja hannunsa ya raba da na kamal ya fara takawa da sauri-sauri cikin ƙara kamal ya ce dadi kar ka tafi ka bar ni dadi ina son rayu ina son na rayu cikin 'yan uwana dadi dadi dadi a cikin mota sai da ya sha kuka ya ja tishu ya goge hawayensa sannan ya ba wa direba umarnin ya ja wai kamar shi Justin Abdulmajid ne yau ya zo ziyaran ɗansa a prison ya gyaɗa kai gyaɗa kai yayi a fili ya furta Allahumma ajirni fi musibati juyowar direba ya ce Alhaji alhamdulillah dai amin Alhaji Allah dai ya fito mana da kamar lafiya Allah dan cikan sunayenka tsarkaka Amin Lamido, in ji dadi. Nasir a asibiti. Shigowar wani babban alhaji wanda da gani ya gama taka kasa ne ya dakatar da Dr. Ibrahim daga barazanar ɗaga Nasir. Daga Dr. ɗin har nosis ɗin sun sun koyar da kai sun suka yi suka gaishe shi cikin ladabi nosis ɗin suka fice suka bar dokta da alhaji a wajen a daidai lokacin wata karar wata kyakkyawar budurwa da ba za ta wuce shekaru ashirin ba ta shigo cikin tako irin na isasshun 'yan mata wanda ga ta da kuɗi ga kuma ya kuma ratsa ta cikin siririn muryarta ta ce dat na faka ji. ko na yi gaba wallahi kafafuwa na kaman za su cire na ke ji alhaji juyowa ya ce haba mamana ki ma wannan dogon takalmin haka ai dole ki gaji ba na hana ki saka irin waɗannan takalman ba to dat ai ni a US ba na iya tafiya da wani flat sai na rinƙa ji ina sauri na saba da wannan ta kare shi maganar kamar za ta saki kuka murmushi daɗin nata yayi ya ce ai nan ba us ba ne cikin shagwaba ta ce dat ka kafata ta kare shi maganar tana ɗaga doguwar rigarta har zuwa cinyarta akan hakan ya tona asirin santala santalan ta farare pat fitowa ta ɗago ta sage cewa dat ka gani wallahi kumbura yayi maganar ne ya makale mata ganin Nasir kwanci a gado idansa a limshe cikin sauri ta ce dat waye wannan ta kare shi maganar tana matsowa kusa da Nasir din dad din nata yace patient ne mamana dad balarabe ne Dr. Ibrahim ne yace ranki ya dade Hanifa bahaushe ne sai uban taurinka wallahi ga faɗin rai kamar dan wani ni duk Baci da sa ya ishe ni gashi wanda suka kawo shi suna gane gaskiyar ba shi ne mai laifin ba suka gudu 'yan sandan ma sun gudu daga nan ya kwashe ya faɗa musu labarin abin da ya faru da Nasir ya ɗaura da cewa satinsa biyu a nan aka kama wanda ya cirewa wanda ya cire idan ya sake kamo wata a unguwar da niyyar ya cirewa wata aka kama shi da ya sha bugu ya ce shi ya yi wancan ma shi ne aka ɗauko shi wanda aka ce ya cirewa ido ta zo ta sake ganinsa ta ce ba shi ba ne ba aka nuna mata wanda aka kama ta ce e shi ne ita ma yarinyar da aka ce ya yi rafin aka sake kawo ta ta ce ba shi ba ne ba yaran ne kawai suke a gegece a lokacin da suka ce shi ne ya taka sawun ɓarawo ne kawai kuka ba ta fashe da shi sosai tana shafa fuskar nasir ta ce allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku kawai a littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya